إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بايهة يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta alhamis wannan ba karamar ni'ima ba ce da Allah ta'ala ya nuna mana wannan rana da rayukanmu Allah ta'ala ya sa mana cikin waɗanda ransu ya kai a yau muna alhamis goma sha hudu ga watan shawwal a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da ɗaya alhamis ɗin da ta daidai da ashirin da uku ga watan tara a shekara ta dubu biyu da goma miladiya za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai tara albarka usulul iman littafin da ya haɗa rukunan imani guda shida imani da Allah imani da manzannin Allah imani da littafan Allah imani da kaddara imani da ranar tashin alkiyama da sauransu قال أبنا فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره wannan littafi da yake gaban mu usulul iman ya tara batutuwa da suka haɗi suka share waɗannan abubuwa eh ka karanta su a dunkule sai wannan littafin yake maka bayanin su daidai gwargwado imani da Allah ne karkashin sa hiza yake babu babu ma'rifatullahi azza wa jalla wal imani bihi kawo imani da Allah da cewar akwai Allah ta'ala din da rububiyarsa da uluhiyarsa da asma'i wasu fatihi dinsa haka nan ya biyo su baki daya an muka zo wani bangare na karatun jiya da ya rufe mana babin da babin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya anan ya kammala bayani akan abin da ya shafi shika-shikan imani sai ya biyo cewar tabbatuwar haƙƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ba zai same shi ba sai yana da ilimi to ilimi ya zama jari kai ba ma wannan ba duk sauran shika-shikan imani guda nawa guda biyar ɗan in ka hada da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda shida ba zai tabbatu ba sai mutum yana da ilimi a nan ya kawo mana hadisin da ke cikin bukhari a wannan babi babu tahribi ala qalbil ilmi ala qalbil ilmi wa talab ya kawo mana hadisin da ke cikin bukhari na za a tambayi mutum a kabari daga cikin tambayoyin da za mu in ya sani ya faɗi cewar ya sani in bai sani ba ya ce shi dai ya ji mutane suna cewa kaza da kaza shi ma kuma ya faɗa kaga wannan jahilci kenan Allah ta'ala ya sauwake mana sannan kuma muka bayani a jiya din cewar abubuwan da suke kawo yaduwar barna yaduwar bid'a a bayan kasa abubuwa ne da ba su wuce guda hudu ba ma'ana sauran za su shiga cikin ɗayan abubuwa guda hudu nan ne na farko dai jahilci jahilci kuma cuta ne kun gane shi zai ibn qayyim yake cewa wal jahlu da'un qatilu wa shifa'uhu amrani fi tarkibi mutafiqani nassun min al-kitabi aw min sunnatin wa tabibu zalika al'alimin rabbani jahilci cuta ne mai kisa saboda tsabagen cutar jahilci tana kisa ilimin maganin da yake maganin wannan shine ka samu nasi na qur'ani ko nasi na hadisi shine ke maganin ne wannan cutar jahilci likitan kuma shine al'alimin rabbani a samu malami mai tsoron Allah da zai tarbiyyantar da kai zai dora ka akan tafarki na Allah da manzon shi to ana kaga shine maganin abin da zai kori wannan jahilci Allah ya sauke sannan ake bayani daga cikin abubuwan da ke taimaka mai abin nan do barna a bayan kasa shine son zuciya wannan ko na malamai ne ko na mabiya eh ya tabbatar da abin da shi da malamin suke akai barna ne duk dalilan sun bayyana a gare shi to amma yanzu shi yana tunanin ya za a yi bari kaga wannan son zuciya ne kenan ime katutu a zuciya Allah ta'ala ya sauke sana aka yi maganar daga cikin abubuwan da ke kawo yaɗuwar barna na fata alheri shi har tun daga kokon zuciya shi alheri yake fata sai zama na abin da ya nema kuma ba alheri bane kun gano wannan da ke ko a irin waɗannan jahilci ne ke haifar da wasu ka ga son zuciya da dai sauran al'amuran da aka ambata Allah ta'ala ya sauke sannan da muka shiga wannan babi din malam ya kawo mana hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya raba al'umma kashi nawa kashi uku dangane da karɓar wahayi da Allah maɗaukin sarki ya turo manzon shi manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba da misali da abin da ya shafi gona da gona ƙasa daga cikin ƙasashe da ake da su akwai ƙasa da in ta karɓi ruwa an aka ruwan sama ta tsotsi ruwan za ga ta tsotsi ruwan kuma ta amfanar ta sha ta shayar kun gano wannan da ke ko daga cikin kuma ƙasa ɓangare na ƙasa akwai abin da yake kamar gulbi haka shi zai rike ruwan amma kuma ba zai haifa ba zai amfana da komai ba zai tsirar ba sai dai mutane za su sha wannan ruwan kuma za su yi bayi na dabbobinsu da wannan ruwan kun gano wannan da kyau ko sannan za su yi bayi na lambunsu za su shayar da lambunansu wannan ruwa din to haka shi ma wannan gulbi ya yi aikin alkhairi sosai da sosai domin ya rike waɗansu sun amfani da shi to akwai fa abin da yake kuma qi'an subhanallahi al'afu shi bai sha ruwan ba kuma bai amfana ba kaga ba a bukatar mutum ya zama wannan ya zama na babu alheri tare da shi shine wanda yake kwata kwata bai daga kai gane da abin da Allah madaukakin sarki ya turo annabin shi da shi ba Allah ta'ala ya sauwake kuma kaga waɗannan al'amuran guda uku kowane ubangiji Allah madaukakin sarki yayi magana akan shi mana ilimi abin da ake so shine ka sani ka sanar kaga shine lissafi na farko kenan Allah ta'ala yana cewa hal yastawi na amanu hal yasu allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab haka ne faɗa yake cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah kaga yayi da'awa mun da'awa ba ta yiwa sai da ilimi kun gano wannan da ke ko kaga wannan shine kashi na farko kenan ya sani ya sanar kashi na biyu a'a shi kan ya riki. ya haddace tun da an nema zai kawo kashi na uku kuma shine duk baya cikin waɗancan al'amura da saboda haka Allah ta'ala ya sauke a yau za mu tashi hadisi na gaba maliki cewa lahu ma an aisha ta radiyallahu anha marfu'a idza sami'tum alladhina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladhina samma Allah fahdharuhum akwai hadisi daga riwayar bukhari da muslim sun ruwaito daga nana aisha Allah ta'ala ya kara mata hidda ummul na kenan hadisi ne marfu'i take cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza sami'tum allazina yattabi'una ma tashabaha minhu idan kuka ji waɗannan waɗanda suke bin irin ayoyin nan da suke ma'anoninsu ba a fili suke sosai da sosai ba amma kullum irinsu suke bi suke tsuntsatsin irin waɗannan ayoyin to ku sani waɗannan mutanen fa'ula'ika allazina samma Allah waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul al fahzaruhum saboda ku kiyaye su domin Allah ta'ala ya magana a cikin suratul al yake ta huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu saboda ne ibtigha alfitnati abu na farko kenan abu na biyu ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa fa'ula'ika samma Allahu haka na karanta idza ra'aytumul ladina duk maimaitawa so bi din yaya yawa ra'aytu na karanta na samu mutaba a kai in tabi kun gane wannan da ke ko ah. waɗannan in dai kuka gansu to waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya yi bayani a cikin suratu al-imrana fahzaruhum ku yi su duk inda ka ji mutum ya zauna ana karanta ayoyin Allah ta'ala yana bankara su yana kakaba musu waɗansu ma'anoni tashi ka bar wurin tashi ka bar wurin na in ba haka ba in masifa ta auku to za ta auka da mutum kuma za a lissafa mutum daga cikin waɗanda suka halarci wannan majalisin ana karkatar da ayoyin alkur'ani ana kakaba musu wannan ayar saukatta da wanda ake jingina wa ma'anar wani shekara dubu fa sai a ce tuntuni ma'anarta ba ta bayyana ba sai lokacin haihuwa ne saboda haka dai a duk lokacin da ka ga mutum yana kakaba ma ayoyin alkur'ani waɗansu ma'anoni to mutum ya kiyaye wannan wurin domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حديث رجع عبد الله بن مسعود الله تعالى أرى مش يده يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكن الله سيرا دا أمينتم الله ستبت أجريش ياتي ما من نبي باب ون النبي دقتكم النباوة babu wani annabi ba'athahu Allah fi ummatihi da Allah ta'ala ya turo shi a cikin al'ummarsa ciwa kenan ashe ya nuna annabi turo shi ake yi amma ka ce annabi shine wanda aka yi mai wahayi shi shi kadai ba umarce shi ya isa ba kuma Allah ta'ala ya ce wa kam arsalna min nabiyyin fil awwali sau da yawa mun turo annabawa masu tarin yawa a cikin al'ummu na farko arsalna mun aiko sannan annabi sallallahu ya ce alulama'u ulamau warasatul anbiya malamai magada annabawa to kai tsam ga aikin da malamai suke yi sun tsaya ne iyakaran kansu koko suna isarwa eh kun ji shiru to ya nuna annabawa kenan ba karan kansu aka turo su ba su ma suna isowa eh ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi cewa ma min nabiyin ba asafa Allah fi fi ummati babu wani annabi da Allah ta'ala ya aiko shi ya tayar da cikin al'ummarsa qabli kafina kafin ni kenan illa kana lahu min ummati hawariyuna face al'ummarsa sai an sami hawariyuna makan shi masoyan shi wanda in yake ba za su taba barin wani abu ya iso gare shi ba na muni al'ummarsa ba sai an samu waɗannan wa ashabu ya akhuduna bi sunnati sai kuma an samu waɗansu da suke riko da sunnarsa da karantarwarsa kwakwaf duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duk wani annabin da aka turo sai ka sani yana tare da waɗannan mutane yana da hawarijun kun gano wannan da kyau ko ma'ana ga annabi isa yana da shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana da shi kenan haka duk sauran annabawa suna da hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnati da kuma sahabbai da suke riko da sunnarsa da karantarwarsa wa yaqtaduna bi amri kuma suke yin koyi da al'amarinsa kowanne annabi da Allah ta'ala ya turo sai kaga yana da waɗannan mutanen to amma bayan tafiyar annabin fa summa innaha takhlufu min ba'di khulufun sannan bayan waɗannan hucewar waɗannan annabawan sai a samu khulufun khulufun jam'i ne na alkhalif kuma idan aka ce alkhalif shine abin nan halifa kuke kiran shi ko halifa a na shari da yi halin wancan na farko ba saboda haka kaga sannan sai a samu waɗansu fanɗararru su maye gurbin na farko فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين آمنوا كانوا يتقون فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب kaga fa khalafa min ba'di mukhalfun aba'u salata suka tozartar da sallah waɗanda kaga halifofi ne amma ba na kwarai ba na sharri kenan hakan na wata aya da muka ta araf fa khalafa min ba'di mukhalfun warithul kitaba suka gadi littafin da Allah ta'ala ya turo annabawa da shi fa khalafa min ba'di mukhalfun warithul kitaba ya'khuduna arada hadha al-adna sai suke karban dan taro na wannan rayuwar take makusanciya ita ce duniya idan suka waya wai na sai suna cewa sayu gufaru lana da sanu za a gafarta mana kai in ka ga malam yana abu kai shiru fa haka zaka sana cewa shi ya san yadda zai yi wai kai ne baka san yadda za haka suke cewa wai na sayu gufaru lana suke cewa da sanu za a gafarta mana ma'ana yanzu sun karba sun me kenan sun ci sun tuba amma wa in ma arabu mithluhu akhudu tuba muzuru kenan Allah ta'ala ya sauke maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare yake cewa ya na ma la yaf'aluna su waɗannan mutanen da suka biyo bayan ashab da hawariyuna ya na ma la yaf'aluna suna faɗan abin da ba su aikatawa kun gano wannan ya na ma la yaf'alun suna faɗan duk abin da ba su aikatawa ma'ana aikinsu daban su ne daban Allah ta'ala ya sauke wa yaf'aluna ma la yu'marun kuma suna aikata duk abin da ba a umarce su ba kaga sun yi baki almakashi kenan kun gano wannan suna aikata abin da ba shi aka ce su yi ba sai maki Allah ya ce fa man jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min duk wanda iya su da hannunsa to wannan mummuni ne domin waɗannan mutanen barna za su kawo a bayan ƙasa sai an zare musu bakin takobi sai an tsare musu bakin alƙalami faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min duk wanda yaƙe su da hannunsa wannan mutumin mummuni ne wa man jahadahum lisanihi fa huwa mu'min duk wanda iyaƙe su da harshensa fa huwa mu'min wannan mutum mummuni ne ma'ana mataki na kenan na biyu ba ka da yadda za ka iya ya kasa da ni da hannunka domin abin yakin ba a hannunka yake ba to yanzu dole sai ka yi mai da baki wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min duk wanda iya kesu da zuciyarsa to shi ma wannan mutumin mummuni ne matakin nawa kenan sai ma yake Allah ya ce wa laysa wara zalika min al-imani habatu khardal to fa bayan wannan babu wani abu kuma na imani da yake nauyin kwayar komayya in dai mutum ba zai iya yaƙar su da zuciyar shi ba to ka wannan kan bashi da imani akan wannan hakan da in dai yana da imanin zai kyamaci abin haka ne ko ba ka bane in dai yana da imanin zai Allah wajare da abin da masu da masu aikatawa to amma ga yayi shiru to ka san yana tare da ni da su to da haka barna take duk inda wani fardarere ya aikata wani barna da baka tare da shi a ciki sai ka goyi bayan shi to kana tare da shi zuciyarka ta ji maka daɗin abin da wancan mabarnaci ya aikata ba to da kiyama tare za ta shi mutum da shi kuma ya ce da kyau duk mutumin da ya ji abin da fir'auna ya ji ya burge shi to ga rana da kyamata da za su tashi waya daɗa fito maka da misalin fili ne mutum ya kyamaci abin ne da hannu da nan sannan mataki na biyu da harshe mataki na uku fa da zuciya kaga wannan shi ne abin da hadisin abu zar ya magana mara aminku munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa in fa bi to amma ya zama mutum duk ba zai iya da wannan ba sai dai kai ce kai dai ka kyale su karshen zamani ne wa an jabir radiyallahu an anna umara radiyallahu anhu qala ya rasulullah inna nasma'u ahadith min yahuda tu'jibuna afatara an naktuba ba'daha فقال amu tahawwikuna antum kama tahawwakat al Yahudu wan nasara laqad ji'tukum biha a naqiyya walauka na musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i rawahu ahmad wa an jabir radiyallahu anhu hadisi daga jabir ɗan-Abdallah, Allah ta'ala ya kara mashi yadda jabir hamshakin ɗan kasuwani, yana zuwa daga daga madina mutumin madina ne amma yana zuwa ina makka ya kawo ya sayar ya siya kuma ya kai yana irin wannan tafiyar sai ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karɓi musulunci a wurinsa tun yana ina kenan tun yana makka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin hijira kenan sai ya karɓi musulunci a wurinsa sai ya koma ina madina yana kasuwanci kuma yana yada addini so daga tun kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa madina sai Jabir bin Abdullah sun riga sun gyara hanya sun shigar da musulunci garin madina sun yada musulunci garin madina ana nan sai ya tura musu mus'ab ibn umair ya zama mai karantar da su kun gano wannan da kyau ko haka haka ake neman yan kasuwa kana kasuwanci kana shigar da addini amma mutum ya tafi kasuwar laraba kasuwar lahadi kasuwar litinin kasuwar talata kasuwar juma'a ba abin da ke gaban shi dai kasuwanci sallan ma baya yi kaji ana kudu kan kasa duk wanda ita ba ruwan da sallah mutum sai ya kuduncin Najeriya ya ce maka ya wata shida baya sallah ya zama arne bai sani ba kuma yana sani kun gano wannan mutum wai yi kudu ba ruwan shi da sallah arnanci da karuwanci da ake a can duk su yake yi ga su Jabir bin Abdallah kuma ga su kuma su zauna suna cin albarkacin makaranta ba suna kasuwancin su suna kuma sana'arsu. su eh mana an gano wannan da ke ko saboda idan malami yana da wani abin da ke ba wai an ce malami ya tara kudin da ya fi kowa kudi ba tun da shi Allah ta'ala ya ɗora shi akan hanya ta me kamalinta kaga yanzu zai nemi abin da zai kare mutuncin kai shi kamar yadda shi wancan ba a ce yayi yi karatu na sai ya zama malam ba amma dole yi karatun da zai cire maka shi jahilci dole ne kaga nan dole ne kuma shi ma malami ya samu abin da zai rike kanshi shi kake ganin annaba gaba ɗaya suke ce da mutanen wa ma kuma alaihi min adar ko ma kuma alaihi mala a'a ba shi suke yi ba idan ga annabi shu'aib dan kasuwa ne akwai wahayi akwai kasuwanci saboda haka da yazo yake mu wa mutanen shi wa'azi sai yake cewa abin nan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba so nake abin da nake cewa ku yi ku bashi ne in je in yi ba a'a tunda dan sun gashi dan kasuwa ne akwai kuɗi akwai haddasana an gane wannan da kyau ko saboda karka zama na kawai albarkacin makaranta kake ci a'a ya zama na kana da wani abu ka san abin da mutane suka ɗauka albarkacin makaranta kenan ya zama na mutum ya gama ya gama karatu ya koma gefe yana bada rubutun sha yana bada laya yana bada kaza shikenan albarkacin makaranta ko shi suka ɗauka amma ya zama yana karantar da addini wai karatu shi bai albarka ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma haka al'umma suke ɗauka ba yawwa aka mutum ya zama ya zama ya zama Jabir ibn Abdullah qala yace qala ya rasulullah Jabir ibn Abdullah yake cewa lalle Umar dan Khattab ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna samau ahadisa min yahuda ujibuna mu muna jin batutuwa muna jin labarin rika daga wurin Yahudawa suna burge mu waɗannan labarin rika din afatara an naktuba ba'daha ya rasulullah baya ganin mu rubuta wani abu na cikin ta na cikin me labaran da suke bayarwa faqal sai yace shi wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amutahawwikuna antum wai shin kudin rudadu ne kun shin ku kun hayyara ne kun dumauce ne kama ta yahudu wan nasara kamar yahudu da nasara suka dumauce suka rikice ba su gane gaba ba su gane baya ba laqad ji'tukum laqad ji'tukum biha bayda anqiya yace hakika na zo muku da ita farakar faratan babu ko a kanta bai ba'a fara na ƙiyya tas babu kowan dugu a kanta walau kana musa hayyan inda annan musa ya kasance a raye ma yahu illa tibai ba abin da ya rage min shirya biyu ne ba wai a taura ɗin ba a'a shi wanda aka bai ma a taura ɗin inda yana nan da ajiye ta zai biyu ne in juwa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an buku sha'afa ba a darussa mun na baya bayan mun yi wannan magana annabi Musa alaihi salatu wassalam inda yana nan ba abin da ya rage mishi sai dai ya aje a tauraɗin ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wata ruwaya kuma kamar da al-Imam Tirmidhi ya kawo a mutahawwikuna fiha yabna yabna khaffaf ya ce ibn khaffaf kana da wani magana ne akai din nan kuma ta ba ya ga wani littafi ne a hannun yahudawa a ranar haibar ya ce zai arzuna ta kuma ƙasa haibar ƙasa ce da ike ya riga an fatattaka ta yaƙi ya galabaita ta innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun haka Allah ta'ala yake cewa fa idza nazala bi sahatihim fasa'a sabahul munzirin وعن أبي سالبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا إن الله فرض فرائضا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحث فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره رواه الدار قطني كركة الدار قطني الدار قطني هكا جملة تكي شنو وانت الذي يلا رب شبيك تشوى ويرواه جيران أو دقا a gano wannan ko inda haka ne ai kaga da an share da an share addar din ya zama mudaf da mudaf ilaihi kun gano wanda ke ko kuma da ya zama addaru alqutniyatu ya zama akan sifa da almusuf kaga dai akwai hanyoyi na rajji da yawa mutum sosai da sosai amma da yake fi qalbihi maradun akwai marifar da yake so ya cimma sai ke cewa kaza yake cewa kaza wa na bi salaba al-khushani hadisi daga abu salaba al-khushani me sunan shi abu salaba aka ce kana me sunan shi eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada ku bari in kara da qalu inna lillahi inda mata ne na san ko rufe bakina na ba za su faɗa ai kwarai kuwa in kuma buga waya yanzu yanzu nan a tambaye su in buɗe volin ku jito yanzu cikin ku babu wanda ya taba karanta arba'un hadisi na imamu nawawi duk cikin ku eh yawwa wani ya cece ku dan mulfa karatun yau sunan jurfum ko ba shi bane hadisi yana cikin arba wani hadis la ilaha illallah wa na bi salabata khushani radiyallahu anhu marfu'an yake cewa ma'aiki Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare yake cewa inna Allah lalle Allah mai girma da daukaka faraba fara'iba ya farin farulloli Allah madaukakin sarki ya farallanta farulloli fala oha. kada ku tozartar da ita kada ku wulaƙantar da ita kada ku barta ta wuce amma sai ga mutum ba za ka iya bambance ruku'insa da da shi ba ko ba farilla bane sai ga shi wancan ruku'i yake ko sujjada don za ga ya ko bambanci tsakanin ruku'insa da tsayuwarsa na za ga yawan dogogo haka sujjada farilla ce a rafa'u minhu ba farilla ce amma sai ga ya kwatan kuciya kukukuk ya yi minti talatin fa a shagon shi kafin wani zo ya siya amma gaggawa yake zai kammala sallar ya koma ciki kun yi shiru farilloli iri daban-daban wani yanzu farillar ramadana ce take akan shi yanzu kun gane wanda da ke koyo mana goma sha hudu ga wata ko amma yanzu ba ita yake ba yana ta tambayar zai iya yin sitti shawwal ne kuma ya sha ramadana ko ya sha ɗaya ko ya sha biyu ko ya sha uku ko ya sha hudu amma sai ya ajiye rama farilla wai ya kama nafila wani gaya mashi wannan annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare ce man sama ramadana kun gane ko summa atba'ahu sita min shawwal sama ramadana shi bai yanzu wannan sama ba'da ramadana ne kun yi shiru ko ya azumta ramadana a ba a ya azumta bai azumta ramadana duka ba saboda tunda baka azumta ramadana duka ba waɗanda ka sha su za yi maza ka mai tukunna sannan sai ka zo ka yi maganar wannan amma sai ga mutum har yanzu nan bai kammala su ba kaji yana cewa to malam wanda ake ban shi ramuwa zai yi azumin ranar arfa wani ga yanzu har arfa kenan bai rama ramadana da ake ban shi ba malamin da ake ban shi ramadana zai yi azumin tasuwa da ashura la ilaha illallah ko ba ake tambaya ba ya ba farin mala Allah ta'ala ya sauke saboda farilla da Allah ta'ala ya dora mutum kada mutum ya wulakantar da ita wa haddada hududan Allah ta'ala ya iyakance iyakoki fala ta'tadduha kada ku ƙetare ya iyakance iyakoki duk inda Allah ta'ala ya ce kada a ƙetare to kada mutum ya kuskura ba ya kusa da wurin Allah ta'ala ya sauwaƙe wa harrama ashiya'a Allah ta'ala ya haramta al'amurra fala tantahi kada ku keta musu alfarma abin da ya haramta kada mutum ya je ya aikata su awwano kenan uku faraba fara'id hadda hududan harrama ashiya abubuwa no kenan uku sai abu na hudu wasakata an ashiya'a yayi shiru akan waɗansu al'amura din rahmatan lakum dan su zama rahama a gare ku a ghaira nisyan ubangiji Allah madaukakin sarki ba wai dan mantuwa shiru ba fala tabhasu anha kada ku je ku dogon bincike akai tunda yayi shiru ku yi shiru akan wannan dan yawan binciken kuma sai ya zo ya ja maka a ce maka a ko na kauli kuma abubuwa guda nawa kenan abubuwa guda hudu waɗannan al'amurra guda hudu idan mutum ya fahimce su ya tsaya a kansu to lalle ilalla zai ta duniya da lahira kaga dai akwai abin da yake farali zai riko da shi cicci ba zai kokari ya ga wulakantar da abin da yake farali ba an gano wannan da kyau sannan akwai iyakoki da Allah ta'ala iyakance kaga mutum ba zai kusa ma balle ya ketara akwai abubuwan da Allah ta'ala ya haramta Allah kuma ya hana shi ya keta musu alfarma ya je ya aikata su Allah ta'ala ya yi shiru akan waɗansu al'amura ba dan mantuwa ba to me alaƙar wannan hadisi da babun da malam ya kawo babu taharidi ala talab ilmi wa kayfiyati talab a matsayinka na ɗalibi mai neman karatu eh kaga za ka kokari ka san menene abubuwan da suke haramu sannan me abubuwan da Allah ta'ala ya faralanta maka sannan wani iyakoki Allah ta'ala ya shata maka kun gano wannan ko sannan kuma waɗanne al'amurra ne da Allah ta'ala in shiru ya ce kada a kutsa kai a cikinsu ya kasa akwai abin da suka shafi alghabiyat eh, ya shiru a kansu alghabiyat akwai almadiya akwai almustaqbala wanda Allah ta'ala bai bayyana ba yake cewa abin nan dangane da annabawai ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alaik akwai annabawan da Allah ta'ala bai ba da labarin su ba to kai kuma yanzu dole sai ka je ka lalubo tarihin su eh ta yana mutum zai san musu kaga akwai al'amurra da yawa da Allah ta'ala bai dora wa mutum ba ibn rajab alhambali hanbali yayi dogon bayani akan wani hadisin a cikin littafinsa jami'ul ulum wal hikam وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم in tambaye kun ce imamu nau ya kawo wani hadisin ko in yi shiru wa fi sahihaini hadisi cikin bukhari da muslim ana bi hurairah radiyallahu da daga abu hurairah Allah ya kara mashi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal ma yake Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare ya ce ma nahaitukum anhu duk abin na hana ku ku shi duk abin da na hana ku ku nisance shi duk abin da Allah ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hana to wajibi na ne wajibin ka ne wajibin kowa da kowa ne ya hannu daga wannan abu eh wa ma amartukum bihi duk abin da na umarce ku da shi fa'tu minhu mastata'tum ku yi gwargwadon iyawarku ku yi gwargwadon iyawarku saboda ta ga a cikin umarni ake da me da wajibi a cikin umarni ake da me da mustahabbi duk wannan ana fatan kai ne ka yi amma a cikin haramun ake da me a cikin abin da Allah ta'ala ya hana ake da me haramun a ciki ake da me makaru ba makaruhi wurin malam bahaushe fa ya ce wa gafiya karahiya ce wacin ki banza barin ki banza ba wani ake niyo fa <laughs> kun gane wannan ko makaruhi da shari'a ta ce makaru fa inna ma halaka man kana qablakum yake cewa abin sani kawai waɗanda suka gabace ku sun halaka halaka fili mawabi man sai zama fa'il waɗanda suka gabace ku sun halaka ne kawai bi kasirati masailihim ta sanadiyar yawan tambayoyinsu lafihim da kuma sabawansu akan amin abinda suke tambaya ɗin ala a kan annabawansu shine abin da ya halakar da su wannan kisar annan Musa alaihi salatu wassalam za ta zame maka dahir wata kisar kenan ashabul baqara inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu atatakhidhuna huzwa kaga fantara na biyu kenan abu na farko kenan da suke ma annabin su wai annabi suke cewa atatakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilina da aikin da suke yi ne na jahilci ne Allah ta'ala ya sauwake ya haka yanzu a matsayinka na ɗalibin ilimi kullum ana saita ka ne waɗannan hadisai suna saita ka ne na farko kaifiyatu qalab ya za ka nema me za ka nema me za ka baima fifiko haka yanzu abin da za ka fi bai baima fifiko bayan ilimin aƙida shine ilimin halas da haram domin ka guje su ne halas ne haram kun gane wannan da ke ko me farle me kaza me kaza wa ni bin mas'ud radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama nabbara allah abdan sami'a maqalati fa hafizaha wa wa'aha wa addaha فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن, فإن دعوتهم تحيط من وراءهم رواه الشافعي والبهقي في المدخل ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأربوت رضي الله عنه eh na ku rubuta wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mushi yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce nabdarallahu abdan Allah ya haskaka bawa Allah ya ɗaukaka shi Allah ya haskaka shi Allah ya tsarkake mai zuciyar shi bawa ne a maƙalaki ya ji magana ta maganganuna ya ji su fa hafizaha sai ya haddace su sai ya kiyaye su fa hafizaha sai ya haddace su wa aha ya kiyaye ta da ita da lafazinta wa'addaha ya mayar da ita ya bayar da ita ga wa kenan eh ga wasu kenan ya bayar da ita to haka haka ake bukatar ka ji hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan ka ji kai kokarin rike lafuzan in ka tashi bayarwa ka bayar sai ka shiga cikin addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a da manzon Allah yi har yanzu addu'a tana nan kaga wannan yana ba da falala na ne na karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wata ruwa yake cewa wa'adda kama ha ya bayar da ita kamar yadda yaji mai Allah yake cewa ba hamili fiqhin da yawa zaka ga mutum yana ɗauke da fiqhu gairi faqihin amma kuma shi ba faqihi bane yana ɗauke da dalilai na fikihu din amma kuma shi ubangiji Allah madaukin sarki bai bashi istin baɗin al'amurra masu yawan gaske ƙarƙashin wannan hadisi kwaɗe da ya haddace ba ana sama ko babu shi zai kake gana a malaman hadisi akwai malaman diraya akwai malaman riwaya akwai malaman da suke sukan hadisin za su kawo maka shi raɗau garau ɗin shi amma kuma tantance fikihun da ke ciki da kwakulo waɗansu al'amuran da ke ciki to kuma sai ka ga su kuma ubangiji Allah madaukakin sarki bai hore musu nan ba ma'ana suna da shi amma ba kamar wasu ba shi ake nufi suna da shi amma ba kamar wasu ba an gane wannan da yawa kuna magana da mutum sai ya kawo maka aya sai ga ai ayar ma kai kake da hujja a kanta ayar hujja ka ce ba ba ta shi ba haka ne ko ba haka ne ko ya kawo maka hadisi ka ga hadisin da ya kawo shi eh hadisin yana tallafa ma hujjojinka ne ba hujjojin shi ba ana samun wannan da yawa ko ba samu na'am wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu dewa za ga mutum ya dauki fiqhu ya kashi ga wanda yayi fiji fahimta al'amura ya dauki dalilai na fiqhu zuwa ga wanda yake ya fi shi fahimta su mun yi magana fiqhu a jiya ce da na ka ce fiqhu shine ya kashi nawa kun yi shiru akwai alfiqhu al-akbar akwai alfiqhu al-asghar alfiqhu al-akbar shine ilmin abin nan ilmin tauhidi wanda yake da sunan a tauhid da al-iman da al al'aqida kun gano wannan da kyau ko wanda yake shine abin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare yace ce man Allah bi khairan yufatu fi dini addini din kuma shine al'amuran nan guda uku al-islam da al-iman da al-ihsan kun gano wannan ko kuma waɗannan sune al-fiqh al-akbar sannan kuma sai al-fiqh al-asghar wanda yake biyo sauran al-ahkam ma'ana al-halal da al-haram Ma maki Allah tsira da amincin Allah ta bada gare yake cewa salasun abubuwa uku la yaghillu alaina qalbu muslim zuciyar musulmi zuciyar mutum musulmi ba ta kauran su zuciyar mutum musulmi ba ta hana su zuciyar mutum musulmi ba ta canja wani daga barinsu na fatan muna fahimtar wani al'amura ɗin abu na farko al'amalu lillah aiki domin Allah na ku yace al-ikhlas ko na wani nuska ta ce al'amalu lillah aiki domin Allah a ina aka san wannan a zuciyar mummuni zuciyar mutum musulmi a nan aka san aiki domin Allah aiki domin Allah na a kowane ɓangare kada kwakwalwarka ta karkata kan aiki domin ka samu mukami kawai shi sai zama na an raba aikin gwamnati daban shi aiki ne na gwamnati ba aiki ne na Allah ba saboda duk abin da yake da alaka da addini shi a nan ba a yi kaga wannan gurguwar dabara ce wan nasihatu lil muslimin da yin nasiha ga al'umman musulmi zuciyar mutum musulmi ta rike wannan ta san waɗannan al'amura da, kaga yanzu wannan dawa dawa kenan ake da malamai kada yake, yi don Allah da malamai kada yake, yin nasiha ga al'ummar musulmi ba ta shafi kowa da kowa ba nan abu na uku wa luzumu jama'atihim da luzumtar al'ummar musulmi ta yadda ka daga kuskure ka fita cikin al'ummar musulmi mai zai sa ko ka fita ka kawo musu abin da baya cikin su ka gane wannan da ke ko Ka ga wannan abin da ka kawo da baya cikin su shi zai sa ka raba kan al'ummar musulmi da inda baka kawo shi wafa al'ummar musulmi kansu a haɗe ki Allah ta'ala ya sauwake fa inna da'awatuhum tushiku man wara'ahum domin yin da'awa kira da zaka yi na al'umman musulmi da zaka kira su kira ne da yake gama ko ina da ina yana isa har ga wanda ke can bayan su da na birni da na ƙauye kenan ko da na karkara an gano wannan da kyau kaga wannan ake magana qalbu muslimin zuciyar mutum musulmi wannan kuma gwargwadon kowa da irin yadda kafa shi ta natsuwa ilimi da kuma yadda ya san waɗansu al'amuran akwai al'amuran da yake an riga an san su mai ilimi da mara ilimi duk ya san waɗannan fitsara kowa ya riga ya san waɗannan abin haramun ne a je taɗi ga sauri ga budurwa ga kwankwaso ga kwankwaso kowa ya zauna haramun ne da wani i karatu da wani bai karatu ba haka ne ko ba haka ne da barna iri daban-daban kowa ya zama waɗannan barna ce haramun ce da wani i karatu da wani bai karatu ba kaga dole a tsarkake a tsarkake al'umma daga irin waɗannan al'amura din Allah ta'ala ya sauke wa ana abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-ilmu salat ayatun muhkama no kenan aw sunnatun qa'ima na no kenan aw fariyatun ajila wa ma kana siwa zalik fa huwa fadlun rawahu shafi'i wancan hadisin na farko nake magana wannan hadisi da makaranta yanzu rawahu darimi wa abu daud a tun yace rawahu shafi'i wal baihaqi imam al yana da littafi da tattaro maganganun imam shafi'i baki ɗayansu da abin da nake nuni ba ganganin shi hadisan da ya kawo babu isnadi ya kawo musu isnadi kamar da kuka samu muna maimaitawa ibnu abdul bar galibin balagha da ke cikin muwaffa in banda kwaya hudu ina jin hudu ko shida ibnu abdul bar ya kawo musu isnadin su kun wannan da kyau ko saboda haka imam al-baihaqi ya rubuta littafi yana da as-sunan al-kubra yana da as-sunan al-awsat yana da as-sunan as-sughra kun wannan da kyau ko ya tattara maganganun imam shafi'i rahimahullahu azza wa jal ya tattara bayanan su da isnadin su nam wani abdullahi bin amr radiyallahu Allah ta'ala ya yarda da su da shi din da baban shi ko qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce al ilmu salas ilimi da ka gan shi din nan ilimi al'amura guda uku abubuwa uku ne abu na farko ayatun muhkama aya wacce take ma'anarta a fili yake muhkama da ta ta'ala huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun sai Allah ya ce hunna ummul kitab su ne tushen ka gane wannan da ke ko idan ka rike tushe sauran fa za su zo saboda duk abin da ya rikice maka sai ka mai da zuwa ga mai muhkam sai ka mai da zuwa ga tushe sai ka ka samu kwakwaran ilimi shi zaka nasir sadi yake cewa faris ala fahmika lil qawaid jami'at al masail shawarij fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa fataktabi subul alladhi qad wufiqa ayatun muhkama aw sunnatun qa'ima ko sunna tabbatacciya tsayayyar sunna karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya shafi karantarwa shi aqidar shi ayyukan shi mu'amalar shi karantarwa shi baki ɗayanta aw faridatun ajila ko ilimi na raban gado ina mana amata kaga ya sake dawa ko eh kaga raban gado ya sake dawa yace aw faridatun ajila ko sanin ilimin gado mai cike da adalci ba mutum ya san ilimin gado fa na kama kame ba a ta yadda za ka iya bai ma kowa haƙƙinsa da na sani mai ce alhiqul fara'iba bi ahliha ta yadda zaka san zaka iya riskan ma da dukkan wani mai gado gadon sa, a wannan ba karamin ilimi bane ilimin gado ba karamin ilimi bane kun gano wannan da ke ku da ka za a tashi tsaye domin sanin ilimin gado kun gano wannan da ke ku malamin muhammad za ka magana eh eh gado ba da izinin Allah ta'ala akwai daura da mu ta ilimin gado kwanan nan kwanan nan muna cikin shawar ko ina fatan da izinin Allah ba za ta kai babban sallah ba saboda akwai daura da za a yi ta kasuwanci wacce za a yi ta abin da malamin su bahu zai karanta bayan mun kammala wannan don na fatan da an kammala wacin ba da tazara ba za a komai da komai da izinin Allah ta'ala ya riga ya gama ya gama daidaituwa an gama rubuta an gama tantance komai babu rabon gado da ke cikin risala ta ibn abi daud ita za mu ɗauka kun gane ko da sauran waɗansu ibafat da aka yi an gane wani an gama rubutawa an yi wasu shi da kwamfuta an gama sanya komai printing kawai za a yi photosar kowa ta abin nan ilimin gado da izinin Allah ta'ala eh ana mu kira karshen wannan daura din za a sanar da tafasil nata insha Allah kun gani ko ilimin gado don dole a tashi a san shi sai gaskiya kuke cewa eh ba wata wahala da yake da shi ilimin gado ba ba wata wahala da yake da shi haka ake ta ce ilimin nahawi yana da wahala ba wata wahala da yake da shi eh malam kace me ilimin gado din kai malam ba shi da wahala da izinin Allah ta'ala eh haka ake ta cewa masu yake da ba wata wahala da yake da shi inda za a cire ma mutane wannan wahala da ake musu kallon shi za a ka samu kwararren wanda ya gane abin za a ga ka gane amma ka ka zama wanda yake yana ja yana ja shi ma bai gane al'amarin ba to ba dole bai wahala ba wannan ko ba wai ilimin gado ba ko me wahala zai yi a wannan karan ka tashi ka ce siffanta maka siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta wahala kuma za ta wahala ba kana karanta mai wannan sai ya ce to shi wacce ike yi kullum yana yin biyar akalla wacce ike yi to da ka da izinin Allah ta ku zukatan zukatanku za a yi zuwa a yi daura rabon gado insha Allah wa ma kana cewa zalik duk abin da ba haka ba huwa fadlu wannan falala ce a matsanka na ɗalibin ilimi ilimin sani ilimin gado farudu ne na kifaya amma a matsayinka na ɗalibi a irin halin da ake ciki dole ya zamana na farko kafin ka shiga garin tukunna ka samu ka haddace rahabiyya kamar yadda ka haddace fatiya ba ta da yawa baiti ɗari ɗaya ce da saba'in da hudu ko da saba'in da shida ba ta da yawa wannan kun gane wannan da kyau ko sai na biyu ko wannan ya zama na farko ko wancan ya zama na ko ya zama na biyu shine ka haddace yusikumullahu kamar sama da yadda ka haddace fatiya da wala kuma nisu mata raka azwajukum aya nawa kenan da yastaftu ga qul la yaftikum fil kalala in murun halaka laysa lahu waladun wala ukhtu fala nisu ma tarak wa yadu fa illam yakul lahu illam yakul lahu walad shikenan waɗannan guda uku ka haddace su kafin ranar fara daura wannan jishin fadan eh rahabiya ga tana na koyi da yana darul umma ba kuna da rahabiya ba baka haddace ba an kuke wasa za mu ɗebo mata su daga karantar da ku ta ai larura ce ba da larura maza su karanta da mata ba ta ai larura ce za su sake zagayawa ta zagayo eh tun da ta zagaya ba ta zagayo ba rawahu darimi wa abu daud hadisin akwai isra'ili shi yana bukatar gyara sosai da sosai hadisi ne da bai kai labari ba wani hadisi ne muka karanta sai da kai ma ka san ma'anar ma'ana ce garo amma jingina ta cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar to lallai akwai buƙatar tantancewa a san majalisi ne sunna ne ake cewa ya faɗi kaza bai faɗi kaza ba a wani majalisin sai dai ɗebo magana ya ce to ai ai hadisi yana cikin mawdu'at to aka ga shikenan ya fitar da kai tunda ya ce ma yana cikin al-mawdu'at dan hadisi ne ya zama mawdu'i kenan ko na'am وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار رواه الترمذي hadisi daga abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kara mushi yadda ya ce ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata gare ya ce wa man kala dan shine tushen maganar in ga koma yadda hadisi yake cikin turmuzi mun bai wannan da kyau ko wa man kala kuma dukkan wanda ya ce ya faɗin magana fil qur'ani dangane da alqur'ani ma'anonin shi ko lafuzansa bi ra'ayi da ra'ayinsa kawai ya ja aya ya dan farata da ne da wata ra'ayinsa wani ra'ayinsa wani me nashi wani me nashi duk wanda i wannan ya fassara qur'ani a ganin damarsa a tunaninsa a hangensa ga yadda yake haka kawai ba tare da ilimin qur'anin ba faleta bawa maka'adahu minan nar ya yi ƙoƙarin tattalin wanda matsuguni yake so a cikin wuta ya zaɓa ma kanshi wanne yake so shi yana son labba ne shi yana son sa'ir ce shi yana son hawiya ne wa ma adaraka mahiya narun hamiya yake nema shin wace yake nema wace yake nema ya zaɓa ma kanshi da kanshi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da aka tambayi abubakar siddiq menene fassarar wa hatan wa abba menene ab sai ce kai wacce sama ce za ta lullube ni wacce ƙasa ce za ta iya ɗaukar nauyina in na faɗa abu alƙur'ani da ra'ayina in jiwa abubakar siddiq la ilaha illallah amma mala sai goni ya zauna akan ƙur'ani baya shakka kawai abu na farko wanda ija bakin ma kawai ya dafi kuskure haka za ka ga malam kowa ya zama shaida a ramadanin da ya gabata kowa shaida ne kama daga wanda ake haskawa a gidan talabijin ko wanda ake kama a gidan rediyo zai ji haka ake taban kaura a cikin qur'ani ne rawahu turmuzi imamu turmuzi ya rawaito wannan hadisin kuma yace hadisi ne hasan wa fi riwayatin a wata riwayar man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin duk wanda ya magana dangane da alkur'ani ba tare da ilimi ingantaccen ilimi ba da ghairi ilmin ai bi ghairi ilmin sahih ba tare da ingantaccen ilimi ba fale ta bawa maqadahu minan nar ya zabi matsugunni shi a wuta rawahu turmuzi wannan hadisi imam turmuzi ne ya shi a sunan turmuzi yake cewa hadithu hasan sahih mala kaga wannan jan kunne ne sosai da sosai ga malamai ake ja musu kunya ka abin da ya shafi alqur'ani ibn qayyim yana da littafi i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin sanar da masu sanya hannu a makon Allah madaukakin sarki domin duk mutumin da ya tambaye ka ka bashi amsa to fa a wuri shi shi da ka bashi amsa din Allah ne ya ce kaza haka ne ko ba ka bane dan ya san ka karanto mai wata aya ce kai tunanin wata aya na shi sa ka bashi wannan amsa amma da ga mutum ya zauna ya ce ku tambayi duk abin da ko ga dama manya kenan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من افتي بغير علم فانما اثمه على من افتاه ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه وعن ابي هريره رضي الله عنه an garba hadisi daga Abu Hurairah Allah ta'ala ya kara mushi yadda qal Abu Hurairah ta yace ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man uftiya duk mutumin da aka bashi fatawa bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ingantacce ba aka bashi fatawa fa inna ma ismuhu alaman afta to ya sani nauyin duk abin da ya aikata na zunubi yana kan wanda ya bashi fatawar eh kun gano wannan amma kaga wannan zai zama kafin ya ji wata wacce ba ita ba da dalilanta garau eh a lokacin da iji wacce ba ita ba da dalilanta garau ya gamsu sannan kuma ya yadda ai wancan to yanzu kafin shi ilimi ne yanzu kaza da kaza to haka sun yi tarayya da wancan akan akan zunubin kenan to ga wannan ja man wannan jan kunne ne ga kowa da kowa musamman ga yan uwa na ɗalibai yan bulugul maram an gano wannan da ba abin da ya sani sai bulugul maram bai karanta arba'un hadith ba bai karanta umdatul ahkam ba bai karanta usulul salasa ba kawai littafi da zai zo a same shi ne a sanya mishi bulugul maram yan unguwa suna cewa ustaz shi kuma yana kamar fasadu murahaka ana mai tambaya yana ba da amsa a kansu ya sani bai sani ba la ilaha illallah wa kullum min ahalil manahil arba'a ya qulu la adri fa kun muttabi'a yana cewa dukkan malami ɗaya daga cikin malaman mazhabobin nan guda hudu in an tambaye shi bai sani ba yana cewa la adri ban sani ba fa kun muttabi'a kai ka zama mai ji mai bi an tambaye ka baka sani ba ka ce baka sani ba da Allah ta'ala ya tambayi mala'iku ya ce an bi uni bi asma'i haula in kuntum sadiqina qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allah ya sauke za zaki fatawa ka san me zaka bayar wa man ashara ala akhihi bi amri duk mutumin da ya nuna dan uwansa akan wani al'amari ya alamu rushi da fi ghairi shi mutumin da inunin ya san daidai dinta tana ga wanda ba shi ya nuna ba faqad khana faqiqa ya ha'inciwa wanda ya nuna din za a yi tambaya kai ka san tambayar amsar bai cancanta ya bayar ba sai ka ce ta ai ala gafa ta malam sai ku ce wani abu wannan ai taku ce ko ba ka ake yi ba kun yi shiru duk wani wanda ya nuna dan uwansa akan wani al'amari da ya san daidai dinta tana ga wani ne ko tambayar ka ake a ma'aikata ana son za a ɗauki ma'aikata a ɓangare kaza kun gano wannan da kyau ko za ana neman masu kwaliti iri kaza kawai sai ka tura wani naka ko wani wanda ba shi ya cancanta ba kai ka san a adadin ana maka tambayar da ka ta harba ka san suwa ka san suwaye suka cancanta suwaye kuma ba su cancanta ba dan an ce baka cancanta a wuri kaza ba ba shi ke nuna kwata-kwata baka cancanta ba a kuma ka cancanta a wani wurin kamar yadda shi ma wannan da aka ce ya cancanta a wani wurin a inda kai ka cancanta sai dai ya sa ido haka ne kuma ka bani to amma sai ya nuna wani فقد خان حقيقه ya ha'inci wannan wanda ya nuna Allah ya tsare rawahu abu Dawud, abu Dawud da rawaito wannan hadisi kaga wannan da ana tarbiyantar da daliban ilimi kenan وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات رواه Abu داود أيضا Hadisi daga معاوية بن أبي سفيان وكنان sakataren wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sakatarorin shi kenan yake cewa lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na ha ya hana anil ughulutat menene al ughulutat al ughulutat ko ko me ko abin nan al ughulutat akwai mamanci su ko ba mamanci al da al akwai bambanci ko ba bambanci me bambancin su ɗaya da alhamza ɗaya babu alhamza kun gano wani da ke ko suka ce a'a ba wani bambanci tsakaninsu kawai ana tabbatar da hamza ko a share alhamza ɗin kamar yadda zaka iya cewa ja al-ahmar da ja al-hamar al jam'i ne na al ba zama zan muzakar mu'annas salim kenan ba idan aka ce al batu ita ce mas'ala mai rikitarwa ko dai matsalar da an samu alghalab kuskure masu tarin yawa a cikinta ko wani da ya zai maimaita matsalar shi ma sai sake kwabawa a ciki ma'ana dai masail masu rikitarwa sosai da sosai ko kuma matsalolin da ba su auku ba a dinga tambaya a kansu an gane wannan da kyau ko ko kuma matsaloli dai masu rikitar da ɗalibi salon duk ya hana maganganu akan wannan Allah ta'ala ya sauke kaga al mufrad kenan wazaninta a sarfu ya zama kenan ulatu kenan kun gane kamar uhudufatu kamar da sauransu kaga ga tarbiyya kira a wurin ɗalibin ilimi ya san me yake karanta da irin wannan masail yake tattauna wani kasir bin qais qala كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جئتك لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما salaka Allahu bihi tariqan ila aljanna wa innal mala'ikata latabau ajnihataha riban li talib al-ilm wa innal alima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ard wal hitanu fi jawfi al-ma' wa inna fadla al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari laylat al-badri ala sa'ir al-kawakib وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا dinaran wala درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعن كثير بن قيس ده حديث لك كثير بن قيس يكي cewa كنت جالسا مع أبي الدرداء ناكسا kasance أزوني تارد أبي الدرداء في مسجد دمشق masjidi dimashq a masallacin dimashq in ba kuma ta mun ce da ma'aikin Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gari ya koma ga Allah sai Abu Darda ya zauna daren dam a ina a Sham kenan a Dimash yake karantar da mutane littafin Allah fa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo yanzu ga Kasir bin Qais gawa kuma ga Abu Darda fa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo fa qala sai ce ya Abu Darda ya kai Abu Darda ji'tuka min madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam na zo maka tun daga madinan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ƙasar sham akwai nisa ko ba nisa kun yi shuru daga madina kawai zuwa tabuka sama da kilomita 800 ne eh wanda yake tabuka sai ka ƙetare can ne za ka je ka samu hanyar sham kenan nake faɗa maka li hadisin balagani an saboda wani hadisi da ya zo mini kuma annaka tuhaddisu cewar kai kana karantar da wannan hadisi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma ji'tuka li haja ban zo maka dan wata bukata ba dan wannan hadisi na zo maka eh akwai ashe akwai arhilatu fi talab ilmi kenan ana tafiya dan neman ilimi eh kun yi shiru ana tafiya don neman hadisi ɗaya kun yi shiru kamar sai ga mutum a gari irin mina a gari irin kano a gari irin zaria a gari irin ibadan a gari irin kaza a gari irin kaza mutum ya zauna jahilci zai kashe shi ko ba zai iya zuwa ya samu malaman garin ya tambaye su ba Kuma ya bai wannan da kyau wannan kenan wani kuma sai yi wa malamin fulashi wai ya kira shi zai mai tambaya amma in ka jiji da abokin yi suna fira kai ka ce an samu rediyo batir haka ne ko ba haka bane irin waɗannan al'amura al'amura ne suke haramtaccen al'amura ba su halatta ba dole ne ɗalibi ilimi ya zama mai ladabi ya zama na duk da za ka yi don neman ilimi ba ka asara ba kuma ba za ka yi ba akan hadisi guda ya ji yana faɗa amma yanzu fa ka manta ya zo ne domin tabbatarwa ba wai kawai ya ji abu a gari ishuru ba a'a ya ji ne yanzu domin ya tabbatar da wannan abin da ya ji ake faɗa dubu irin halin da ake ciki yanzu saboda Allah abu zai taru zai taso a gari irin mai nafa sai ka ji an ba ɗaliban ilimi wasu suke magana a kai ga malamai a gari amma sai ga an bar imu imu muke cewa akan magana din subhanallahi alazim waɗannan al'amuran suna da tsorotarwa sosai da sosai amma inda rashin lafiya ce tun tun tun za a tashi a tafi janara. eh akwai masalla akwai asibitoci kusa da mutum ba zai saurare su ba sai ya tafi wani ma a gidan shi akwai mai karatun likita eh wata gila a gidan shi akwai mai karatu a secondary school duk ba zai sa sai ya mai allura ba قال يتي فاني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادم ما كان الله استرادا من شاء الله ثبت اذن شي yana cewa man salaka tariqan yaqlubu fi ilman dukkan mutumin da ya kama hanya yana neman ilimi sahala Allah salaka Allah bi tariqan ubangiji Allah madaukakin sarki zai ɗora shi akan hanyar aljanna ashe neman ilimin hadisi ɗaya ilimi ne amma wani ilimi ke da wannan falalar shi ne fa ilimin addini fa ilimin da za ka san addininka da shi za ka san haƙƙin Allah haƙƙin annabinka haƙƙin iyayenka haƙƙin malamanka me Allah ya ɗora maka me ya haramta maka shi ne fa ilimin addini amma sauran to kan wannan business ne ai eh business mana me bambance shi me bambancin wanda ke karatun injiniyarin da wanda yake da bakanaiza da ke gefen titi ba su da bambanci kowa sana'a yake yi E, ko kai za ka kai aiki ka fi son ka kai ma wancan dan fi kwarewa wannan a rubuta ne fa gashi nan ma duk formulas an sani amma suna tafiya mechanical injiniyarin ne fa amma suna tafiya a mota mota ta lalace sai kuma ana tunanin ina ya yake ina wani ina wani suke kun yi shiru ko ba haka yake ba haka yake so daga duk aiki ne na kasuwanci da wani karanta agricultural da wani je gona yake noma su duk sana'a ake yi daga yanzu sai wanda yi domin Allah domin addinin Allah ya ci gaba shine yake da lada amma babu wani falala akan wani ba wata falala akan wani wanda ya noma buhu goma shi ya fi wanda ya noma buhu biyu kuma shi kenan ba misali wanda ya noma buhu ɗari ya noma ya fi wanda ya noma buhu goma shi kenan kawai ko akwai wani abu na daban kuma wa innal mala'ikata kuma lalle mala'iku la hata ajnihataha wallahi suna shimfida fukafukansu riban li talibul ilmi yadda da abin da mai neman ilimi yake yi mala'iku suna shimfida fukafukansu shi neman ilimi ba karamin al'amari bane eh ilimi na addini mana ai shi zama kai dogo shin fada ilimi na addini ba karamin al'amari bane okay in wa dole mutum ya tashi a tsaye sosai da sosai ya nemi ya san ba aikin gadu yake yi ba ba aikin baban giwa yake yi ba aiki ne yake yi an gane wannan da kyau ba ka ganin cewar wanda wanda mutum ubangiji Allah madaukakin sarki mai gamdakatar ya karatu addini majalisai nawa kake ganin suke buɗewa eh na karatu amma za ga mutum ya karanta har digirin digirgir digiri na uku kenan amma sai ga shi yanzu ga karatun shi ya rasa yadda zai da shi kuma akwai yadda zai da shi akwai yadda zai da shi to amma tun farkon karatun ba a sanya musu ruhin da'awa a ciki cewar zai iya yin da'awa da shi ba eh adadin musulmai da suke makarantun secondary school a yanzu yara musulmai suna da yawa a nan garin mina a kwantagora a bidda a suleja a wurare da yawa me zai hana da shi da ire-irensa su buɗe aji na karantarwa tun da dama suna da aikin da suke yi da safe da yamma bayan la'asar tun da ya san yanzu shi ya gane wannan masu da ingilish din da ake ta kuka a kan shi sai su tsaya su karantar da mutane su karantar da su da yaransu akwai abin da ya wuce wannan ba su ake a gane ba sai su karantar da su da yaransu yanzu sun gane maganar sun gane darasin wannan dama ita ce manufar ita ce makasudi mu a wurin mu sai abu na biyu shi ne ya za a ci garabawa to yanzu tun da ka gane in ake maka garatun awa arba'in da biyar za ka sanya da za ka ci jarabawa ka narkar da abin ya koma ina turanci da za ka ba su amsa su shi kenan kawai ba ko na abu ba wani abu amma an zo an kakaba maka da turanci kin ga gane turancin ba kuma ba gane abin da ake so a koya maka ba Allah kuwa kuma zuwa wannan shine a education din fa zaman domin saba ma education din sai ga kuma ba shi ake yi ba a karanta da mutane da yaran da suke ji karatun shekara goma a watanni goma za su gama da shi kar za su gane shi Allah ta ya sauke mu a wurin mu fa wannan karatu ne mai muhimmanci saboda haka za ka taimaka ma addini da shi ba abin da zai hana ka in kai kyakkyawan niyya samun kyakkyawan sakamako kun gane wannan da ke ko masu engineering masu chemistry masu waye masu waye ire-iren su su samu bayan la'asar su samu ɗalibai su kamfin nasu su karantar da su tsantsan karatun sai ga duk wannan rabon gadon sun yanke mana zangon nisan gaske da ba shi ne ake ta lissafi kuma na zaidu kada su da aiki su zama aiki su doke su a kai ina ba a kyakkyawan niyya ba ce a lokacin da aka samu kyakkyawan niyya al'amuran za su ci gaba saboda haka waɗannan al'amuran ana buƙatar su in ma ba a shiga ba to yanzu kai ka san mas'uliyya ce a kanka kuma kai ka shigar da shi wayannan kaga kai ma sai kai kokari dai kai kai ma ta amfanar da ilimin nata amma ba ka ba ka karanta ka karanta kuma mutum ya zo ya mutu da shi ya kenan shi kenan ba ya tafi da kanshi wayannan alima la yastaghfiru lahu man fi samawati malami wallahi malami wayannan alima kuma lalle malami la yastaghfiru lahu wallahi yana roƙa mashi gafara waye yake roƙa malami gafara man fi samawati dukkan waɗanda ke sama ka kusan a farko farko babu zikirin mala'ika mun karanta a sama babu wani wuri da ya kai shibra ya kai ɗani guda face akwai mala'ika a wurin mala'iku suna roƙa mashi gafara kenan wa man fil ardi da duk abin da ke ban ƙasa wal hitanu hamma da kifaye fi jawfil ma'i da suke can ungurumin tsakiyar ruwa duk suna roƙa mashi gafara shi kenan domin shi ya san haƙƙin su ko banda malami akwai wanda ya san haƙƙin dabbobin daji eh domin shi ne ya san annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare yana cewa inna Allah katabal ihsan ala kulli shay fa idza zabahtu fa ahsinu zibha hatta yanka da zaki sai ka kyautata mana gaga waɗannan dabbobi ma suna amfanuwa da ni da ilimi kenan su suka san haƙƙin dabbobi wa inna fadala al-alimi ala al-abid kuma lalle faralan malami akan mai bauta ha shine al-abid mai bauta al-alim kuma masani akwai bambanci ko ba bambanci mai bambanci kaga shi ilimi muta'addi ne mai muta'addi yana zuwa ga wani shi ya sani kuma wani ya sani amma ibada muna magana ibada wacce ta ginu akan dalili ita lazima ce tana ɗanfarwa ne gawa ga mai ita kaɗai amma ilimi yana naso eh ana karantarwa shi ma wanda ka karanta ya je ya karanta shi ma wancan ya je ya karanta akan haka har ya zo yanzu amma da kowa ya rubuta kanshi a ɗaki yana ta kiyamun laila kaɗai ba a karantarwa da zai zo yanzu kun gane maganar ko to ana maganar abid wanda iya akan dalili ne amma da mun abid wanda bai yi akan dalili ba ka ai kaga wani ya zama ruhubaniyanci kenan ka fadlil kamari kama falalan wata ne lailatul badr daren goma sha hudu ala sa'iril kawakib akan sauran taurari wata daren goma sha hudu ne bambanci da sauran taurari akwai ko babu ai za ka sun dishi ne kawai gaba su wa innal ulama a warasatul anbiya lalle malamai magada annabawa ne to me suka gada wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama kuma lalle annabawa ba su bar gadon dinaran wala dirhaman ba su bar gadon dinare ko dirhami ba ba yi suka bari gado ba me suka bari gado da ake gada a matsayin gadon annabawa wa inna ma warrasul ilma sai dai sun bar gadon ilimi ne faman akhadahu duk wanda ya riki wannan ilimi nawa ilimin annabawa kenan ilimin annabawa in ilimin ka bai zama ilimin annabawa ba ta ya kenan mutum ya je ya kawo abin da annabawa zo da shi ba annabawa a kashi suka zo ba ya zo yana al'ulama wa an biya ya ga shi baya ciki faman akhadha wa akhadha bi hazzin wasir yayi riko da kaso mai tsoka kaso mai yawan gaske kaga ilin annabawa sun karanta kenan malamai kuma suna karantarwa rawahu ahmad wa darimi wa abu dawud wa tirmidhi ibn majah wa nabi hurairah radiyallahu anhu marfu'an alkalimatu alhikimatu dalatul mu'min fa haifu wajadaha fa huwa haqu biha hadisi daga Abu Hurairah Allah ta'ala ya kara mushi yadda alkalimatu alhikma kalma mai kunshe da hikima magana mai cike da hikima dalatul mu'min abun mummuni ne da ya bace kayan mummuni ne da ya bace to tunda ya bace a inda ya samu ba shi za musulmi ya ce fa haifu ha a duk inda ya samu fa a haƙƙu biya shi ne ya fi kowa cancanta da ita shi za ka ce ganin suka ce yana ga cikin ladubba na ɗalibin ilimi ya zama a duk inda yake yana da littafi yana kuma da me da alƙalamin rubutu duk inda aka same ka ya zama na kana da littafi kana da alƙalamin rubutu duk wata fa'ida da ka ji sai ke maza ka rubuta kawai domin ka samu ne daman taka ce ta ɓace maka kawai sai ka samu amma gana ɗalibi ilimi sai aka faɗi wata magana sai ka je da Allah kana da biyu wai yana majalisar ilimi kenan fa ba wai yana tafiya ne akan titi ba kaga yanzu ya san ma ina zai tafi kenan wai bai dauko da littafi bai to da abin rubutu ba ko ai eh ko ai za a fara da hukuma ba kenan ba ga wasa san da su ba ga رواه الترمذي امام الترمذي رويته وقال غريب امام الترمذي يتي حديثنا غريب وابن ماجه ابن ماجه وعن علي رضي الله عنه قال ان الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمه الله ولم يرخ ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا, مهم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها إيه؟ وعن علي رضي الله عنه قال حديث دقاء علي بن أبي طالب شريك من ذن الله صلى الله عليه وسلم ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم رابع khulafa'ir rashidin radiyallahu ta'ala an shine wa rabi'ihum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khairi bil khairi munjihu yake cewa innal faƙiha lallai masanin addini wanda ya san addini ya san da'awa haqqal faqih haƙiƙanin masanin addini shine wa mana innal faqiha haqqal faqih hatta al-faqih ba yana ismu inna ba kun gane taukid ne lalle masanin addini hakikanin sanin addini shine wa man lam yuqannitu an-nasa min rahmatillah shine wanda bai sai bai sanya ma mutane sun ɗeba tsammani daga rahama Allah ba bai sanya mutane sun ɗeba tsammani daga rahama Allah ba walam yurakhishum walam yurakhis lahum fi ma'asillah kuma bai buɗe musu hanyar saba ma Allah ba suna ina kenan suna tsakatsakiya kenan bayan alkhawfi war raja a duk lokacin da malami yayi zai mana kullum abin da zai yake ce musu la yadkhulul jannata la yadkhulul jannata la yadkhulul jannata to haga ya dai musu tsammani da me daga rahama Allah saboda haka za su ji cewa ko sun mutu ma wuta suke saboda haka bari su ci duniya su tsinke ma'ana yanzu akwai fikihu da'awa in za ka da'awa yana bukatar ka karanci ta ya take haka kuma ba za ka zo mutane kuma ka dinga ce da su ya da kulul janna ya da kul a sai su jima'i suna bin Allah bashi Allah kuwa saboda duk abin da kake faɗa ne ya da kulul janna ya shekara shi goma yana yi wannan ba na magana ma wanda suka inganta balle galibin hadisin falala hadisi ne da isai kun fahimci wannan da kyau shine ji Ali bin Abi Talib kenan yana saita malamai shi za kake ganin ayoyin haka suke tafiya Allah ta'ala yake cewa nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim kaga at-targhib at-tarhib fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin wa bashiril amanu wa amilus salihat kaga an yi tarhib an yi kuma tarhib. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بقول لا اله الا هو اليه المصير كل هذا ake so amma ya zama na da'awarka karantarwarka wa'azinka kullum mutane yan wuta ne to haka ka sa sun ɗeba tsamani daga rahama Allah ko kuma kullum da abin da suke yi ai ba komai kawai ba dai suna kaza ba a ai ba komai kawai a sai ta aikata barna kullum ana saita malamai kenan ɗalibi ya saitu cewar ga yadda da'awa take wannan shine wanda gane wanda ya gane addini wanda ya gane addini shi wa kenan wanda ke irin wannan tunanin walam yu'minhum min azabillah mutumin da bai amintar da su daga azaba Allah ba bai ce su yi su aikata duk abin da za su yi ba ranar alkiyama suna tare bai ce duk su je su yi komai ba ma'ana ka san fala la makarallah illa khasirun saboda daga bai sa san ba tsammani daga rahama Allah madaukakin sarki ba wala me yad'i alqur'ana bai bar alqur'ani ba ragabatan an ila ghairi bai kai da kai daga qur'ani ba ya ja kama wani abu bai kai da kai da qur'ani ba dan bari shi je kama wani abu bai wannan ba innahu ku sani fa yadda al'amarin yake la khaira fi ibadatin babu wani alheri ko ya yake a cikin ibadar da take la ilma fiha babu ilimi a ciki in ji bahaushe ya ce daka ake Allah ya raba mu aiki daka ka aka za ka ji wani daka ake tafsiri wala ilmin hakan nan babu alheri cikin dukkan ilimin da yake la fahama fi ba fahimta ya yi bai fahimta komai a ciki ba Allah ya sauke wala qira'atin hakan nan dai karatun ba alkhairi cikin karatun da take karatun da yake la tadabbura fiha babu tadabburi babu tintintini babu natsuwa a jin mai Allah ya faɗa ciki ya kake karshen Qur'anin ka ana kallo na to da haka ana ana ana buƙatar tadabburi kenan وعن الحسن رضي الله عنه رضي الله عنه قال حديث رجع الحسن البصري الله تعالى قال مش دايتي qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man ja'ahul mautu dukkan mutumin da mutuwa ta zo mishi wa huwa ilma shi mutumin yana neman ilimi dan me li yuhyiya bihi islam domin ya rayar da musulunci da wannan ilimin fa bainahu na bainan nabiyyina darajatun wahidatun fil janna Eh? amma ka ce Allahu akbar da aka faɗi sharaɗin sai kai shiru sharaɗin shine ne li yuhya bihil islam domin ya rayar da musulunci kun ga wannan sharaɗin ba karamin sharaɗi bane shin duk abin da mutum yake faɗa yanayi ne domin musulunci ya ci gaba ko don shi ya ci gaba ko don a san shi ko don a gane shi kun gane maganar saboda irin waɗannan sharuɗa da ake ji a cikin hadisi a dinga shuru ana jinsu su sai ce li ya bihil islam domin ya rayar da musulunci ba din ya kashe musulunci ba to kuma kun san ilimin da ke rayar da musulunci shine tsaftataccen ilimi tataccen ilimi wanda yake ka karanta shi ka fahimce shi ka gane dalilan da ijiru akai fa bainahu to mutumin wannan mutumin kuma ga san ilimin farko shine ilimin addini kun gane wannan da ke ko ilimin addini ilimin addini yana da gata ko baka bashi gata ba Allah ta'ala ya bashi gata so da kwara ma ka bashi gata domin ka shiga cikin waɗanda suke ba ilimin addini gata haka ne ko ba gaba ne waɗannan al'amuran haka za su kasance duk wanda yake wannan to fa bainahu wa bainan nabiyina abin da ke tsakanin shi da annabawa ba fa bainahu wa bainan nabiyina tazarar da ke tsakanin shi da annabawa darajatun wahida matsayi ne taki guda ne kun gane wanda da ke ai ka san in zaka hau gidan sama ba yana da matattakala ba ma'ana matattakala ɗaya ce fil janna a gidan aljanna su suna ina kenan su suna rawahu ma ad da wancan hadisi na Ali bin Abi Talib da wannan Hasan na Alhassan asar na al basri ko in ce mursal na Alhassan al-Basri Imam darimi ya rawaito shi dun kun ga wannan mursal ne domin Alhassan al-Basri tabi'i ne eh kuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga tsakanin alasal basari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wa akwai mutum shin wannan mutumin sahabi ne ko kuma dan uwan shi tabi'i ne iri wayar auren sa eh kun yi shiru eh shin dan uwan shi tabi'i ne iri wayar auren sa ko kuma kai tsaye tabi'i ne muna magana ne kan mursali wanda ke galibi marasil na alhassan basari malamin shi shine abu ta galibi kun ga amma yana buƙatar bin kokofin kan da hadisin da kake yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mun raba attendance mun ta kokarin a ce muna daukan attendance abin da yasa sabili da